الفكرية والاعتقادي والاعتقادية saboda haka nan inhirafu dinan da me za a yi bil ilmi ce amma jihadun nafsi wa yakunu bi muqawamati jahliha wa inhirafatiha al fikriyati wal i'tiqadiyya bil ilmi ta ilmi za a yaki abun din wal ma'rifati al hiqqa wa bi muqawamati shahawatiha sannan da muƙawama fito na fito ƙalubalantan sha'awanta aljami'a sha'awar kangararriya wa akhlaqiha da halayensa aljami'a karkatattu wa bi wasa'il taubati donan bi muqawamatiha ko eh, can bi muqawamati jahaliha nan bi muqawamati shahawatiha wa ainihin sannan eh, da bi wasa'il tarbiyati da hanyoyin horar da ita al-fudula wasulukil aqwali to wannan da wannan kai wannan aiki ne ja a ce ka tashi kai waran ka fada ka bi kanda ita akan haka kamuna da bukatan tashi domin ita rai ba a taimakon juna ne? Da ku gane abin da nake so in ce ba. Wani abu ne nake ta sake sake yadda za mu samu mu taimaki junanmu a wannan ayatarin. Ba wai zan ce yi ka ba wani ba, Muna son a ce, jasa ma wani abu ne wanda zai taimaki mutum. Sai dai ana gudu yanayi a ciki. to amma kana jin labarin ga inda abokinka ya kai abokin aikinka ga inda wannan ya kai ga inda wannan ya kai ainihin zai karfafa ma gwiwa misalin wani lokaci dole nake juwan na abotaka da yara muna lokacin da muka fara muna cewar ya kamata a yi nafila yaushe za mu kai imamu abin na nawa eh? nafila ɗari uku kuma har aka ruwaito yana ɗari uku to mu me zai sa ba za mu muka fara saboda wata ƙididdiga da muka yi muka ce mu yi tamanin da biyar to yaran nan da suka fara kowa ni da nake magana ba fa yi ne ba ya za a yi ne a yi duk inda na je na ji labari kamar irin su Abdulsalam na ji labari a yayi min fintin kau ba zan yi ɗayan kai ta a ni ina yin cika kuce a ni dai wallahi ban kai ba kafi ne anan zan iya finka ni a wani wurin ga kaddarawa to amma in ana jin labarin wannan ya fara wannan ya kafa wannan ya fara wannan ya kafa kakkato na wani lokaci in da zuwa ga aikin da dauri a bayan magariba na yi ya koki a dai ke malam na filu nan ba su yiwuwa sai an yi abin da kakkato na daɗi da nake ji ni ma ina fama da abin da nake fama da shi a nan farkon wanda ta karfafa min gwiwa masu shi lokacin da na yi magana ana na yi magana ashe ita ta ji magana ta je abin da take ce min cewar a cikin jama'a take a ashe ni ban san cewar ni banza ce ba komai ba sai da na tashi zan yi wayannan na filfilo kai ma baka gwada shi ba shi da Ibrahim wannan abin ana son fa a yi wannan da kaga me yasa nake jin daɗin igala yace kai mala baya yiwa yace in mm, in mm, zai yiwu yace na fara na kara je to ni ma haka ka inda na tsaya ga inda da sai ka je wani dan karfi karfi hmm? ko zan a haɗu a ba da labarin juna wannan yayi kaza ka samu wani ma ya shanye karfa ya kai amma ba tare da ka bar aikin da kake ba aikin da kake ka yi shi kuma wa'annan nafilfilun ka yi su da Imam Ahmad ai bai bar aiki ba ya zama ciki a gare shi ya yi zama haka mu mai isa ba za mu kwatanta ba sannan da da jima da Aisha ta kamin kukan wannan zai kai malam kaza kaza kaza kakka na daɗin da nake ji ciwo na ne har wata mace ta faɗa min magana ranar juma'a ai yanzu na bani ce saboda su mata ne gaskiya ba wanda za ka saki jiki da su ne ba tana cewa malam idan suka kuɓuce maka ya za a yi karama tunda kana son kada alƙawar ba alƙawali kai ba na cewar abin nan abin da ka ɗauko ka ikonci idan maka nasara to ai ga mun ga ai annabi na rama na fasilun da ya ɗaukar wa kansa to amma ba dole ne wannan daga annabi muka dauko shi ba zalla tun da eh, abin nan eh, ya za a yi mu ma murama tun ran da ta faɗi min wannan maganan wallahi ba ta faɗi wannan maganan din sai na ga kamar zuciya ta ta gano abin da nake sun sutale na rubuta na ajiye eh, abubuwan yi ta bana son wanda shiga ɗaki na kaga abu abun da ka gana ajiye da abun da yake yi in kaga takarda a ajiye ina lagi jibrin ne sai yi ishara baya nan huta ce ce to ba magana duk abun da ka gana ajiye a bayakin da yake yi ne to ni ne da tsaki da ba na shiga mu in ka ga littafi ana akwai abin da ya sa akwai wanda banza aka fashi amma akwai wanda akwai abin da ya kawo shauri a yi isa aka hargitsa ne littattafan kafin su dawo daidai ko je mun nemi wani littafi na san inda na burga shi kila Muhammadu ne ma karshen ta ya ka fa baka cewa ah, ah, wata nawa rabuwana da in wata nawa to wata kaza kenan da ka nemi littafi ka inda ka aji ba ni ne ba har gitsa su ne ka ajiye ka ajiye tun kana haddace da shi kana ganin abun nan zai fitar to me zai sa ba za mu dinga ya tsakanin mu ba haka mu gani ko Allah ya taimake mu a haka haka sai dai yayi kama da riyayya kamar inna al'amalu na gabi yafi don dai in ba haka ba tun tuni muke zaune a yi shekara ta wajen kaza kenan abun ya yi wa yanzu da na fara yin irin wannan ne na gano ba na yi ba na yi in ka koma gefe abun nan kana zuwa da daddare ka shafo kaza sai ka fara ganin abin da kake nan ba abin nan sannan ga karatu a ji ka ɗauko littafi ya zama rikici ka koma lafiyan ya zama rikici ka ga labur da bacci to in kai baccin ka tashi kuma lokacin ka ne haƙƙin da ya kamata ka bawa littafi bai bayu ba sai dai sama sama sannan kuma ga bashi to amma kana ji labari wane ma haka ne wane ma haka ne mutuwar yawa kaka ce ka fara jin wani ya fara ya sare wani ma ya fara ya sare a to a shi ya yi kuri ya haye zai da kada maka to a bari dai in kyale ni ma dai kawai yadda kuwa in shiru ni ma in shiru tabbakin Allah san ana maganan gazo sai ke sai wai kai tukuna malam salamu alaikum wai mutanen nan an suka zo kai kadai za su zo su kashe ne yace a'a hada alasan a ciki yace to ka kyale su su sai kana magana kana tsirrai mutane sun yi banza da kai ka basa ce mm, mm, Allah san ba haka ne ba ma'azartan inda rabbina mun yi tunani mun hango dole mu zo mu gaya mutane ko za su yadda ko ba za su yadda ba ko za su ji in kai ne mai kuskuren wani ya zo ya fahimtar da kai ba daidai ba ne ba wannan ba wanda zai ce maka komai illa ya kace abin da wuya tallaje kan abbas abbas akwato ce malam na ce fara na kasa e na kai arba'in gari ya waye ina zo in zo karatu na ina kama abin ya fi karfi na na ce ka ci kama mu je zuwa. Sallah jin daɗin wannan yaro tun da abokin aiki ne zai karfafa ma gwiwa bari dai mu bar ku haka ina da masu in ya buga mashin ɗin sai kafa nan shi kenan kana ji in ka je kafa ka gama hmm? lura karatu in ka daga karatun kafin na ba zai kai kan janna ba sai dai sababi ne zai zama sababi amma a tsaya mu gani abin nan da muke yi fa kai muna fada na ƙasa a ibada masha Allah karatu mun hau kan karatun ana tabi amma karatunmu ya fi aikin mu. aikin babu aiki ya yi kaɗan wanda ya na rawa shi musa ne masu gagara da so samu ne kai ana ce assalamu alaikum hau kan mimbar ya ci gaba da karatu kai na mu yi kabari mu zo mu yi sannan a zo a yi karatun sannan kuma mu koma mu fafata to in ba ka wannan rai yaushe za a yi mata lugude yaushe za a yi masa digis a ina nake an ce eh, jami'a eh, bi wasa'il tarbiyati al-fudula was-suluki al-aqwami ka muqawamati tam'i kaman fito na fito kalubalantan kwaɗayi fiha bil qana'ati me kwaɗayi fasara mun sani ƙwalla fare da kayan wani in kwallo fare za a baka shi ne kwaɗayi ko kallon abun ko sha'awan abun duk a haɗa ka ga wani Allah ba shi kaza kai kuma ba abun ba kaza ka ƙwalla fare da nashi ka ɗauka dole ne yi maka kwaɗayi to mutum zai iya fito na fito ya magance kwaɗai da wadatuwar zuci. Wata hawilu a tsama'iha da kawar da kwaɗayin ta juya shi ila ma'in da Allah min ajarin abin li'ari ta'afihi. Za su ga abokinka da ƙarami ya tsama kansu ba. Kaga ya gina kaza, ya gina kaza, har maguna yake kiwo ma. kai ko baka baka ci abincin da zaka ci ba gudun ka na littafi ne shi ko har ya rasa ma abin da zai abinci ke sayawa mai so magen ma daga kasan da ake sayo ta duk magunan mu ba su yi ba ba maganan kare to ka juyo in ka ga yadda wannan gyara ɗakinsa in ka ga yadda wannan gyara gidansa kai kuma ka gyara lahirin amma in ba ka ba ka kalli yau ga abokinka abin da ya zama ga abin da yayanka ce ka gani kai kana nan zaune gari ba ka dubi wane ka dubi wane dubi motar da yake hawa kalli kayan da yake sawa kai ko kenan rigar daban wandan daban kular daban ai kaga Ibrahim ya fi ka to bisa bi ra'ayi ba irin ka ba hular daban kai ko hular ka daban rigar daban wannan daban nisab ne kalle ni da kyau bai da ba sai dai suke rage malam rai bai dama dama ba kai kuma fa kai kuma fa jirgai ta da bai koyi wannan to eh to kaji ko amma wannan to me magana eh, eh, me yake da suna, me janyo magana ma ne? Kwaɗaye mutum ya samu kada yi da abin yi juya ta zuwa lahira, kada yi juya ta zuwa duniya, ce wane ya yi irin wannan mai kama da kaza, kai ma ka ce sai ka yi. sa kaza, kai ma ka ce sai ka irin wannan ƙuben din. Wa ka muƙawamatil hasadi, Kaman inda mutum zai tare hasada ya kawar da hasada fiha birrida an kismatillahi don duk mai bakin suke bai yadda da kasan Allah ba don yana ga bai kamata Allah kai kaman kai ba ka bai bashi to kuma ma wani ai zai ce ma ba maka ai wani ne kamata ka ba kai ba shi to ya za ya Allah ya riga ya bani in aji wal da ƙudurin bi annal afa’a wal man'a bi wanda ka shi da shi Allah ne ya bashi wani ko fahimta kake wani na jin haushin fahimtar da kake yanzu a ce maka dan iya yi tambaya in za ka yi tambayan abin da za ka kai ka ta saƙo kana tambaya ne tsaki dan iyawa shi kuma bai da abin da zai tambayar ne baya da shi Wa'an na hu, kuwa lafiya ba su don reska, sha. Min iya ba da wa yaƙa biro, kawai sai kwanta ta arziki kin. Wa an na min haƙa duk a jikin sasake. Wa man ci la buda an ya kuna leh hikimatin Da ya hana ka akwai hikima. Da ya ba wancan akwai hikima. rungumi kaddara abunda aka baka shi ya dace da kai abunda ba baka ba bai dace da kai ba wa qad yakunu kullu min huma khaira lil insan mata rafaqtahu rafaqathu ta'atullah babu in akwai da'an Allah alheri ne samu in akwai da'an Allah alheri ne wa ridwanu ka ya isa hmm, sani ba ko zai zama an gane amma abin da nake nufi anan yadda za mu tarawa wannan ran hmm? ni dai na rasa yadda zan yi da tawa lamarin na ba ni wahala